إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد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 39 kalenda ya Nigeria na jinje daidai da safo shi da gubayen June 2018 kalenda ya miladiya ne. Ta kwabon na mafallako, yawa zan yi ta da shi tu etiyan egandwaci na alimam abu muhammadin al-barbahari رحمه الله تعالى لتاتيون كاتب شرح السنة نفل 93 رقمي 79 طبع يا رجالي قوى لا يحل أن تكتم النصيحة المسلمين وجعل لي نوغين يبورون إن يقسكي أنا وقول أصل مسلمين برهم وفاجرهم تذكرك تذكرك fi amri dini yake lamari a dini wani faman katama ga gaskiya laso musulmi shi na faƙaɗi ƙashen musulmi zane musulmi jihar gusu majibu wa man ƙashen musulmi na faƙaɗi ƙashen dini zana maga musulmi jihar gusu na zane wa dini wa dini jihar gusu ومن قش الدين فقد خان الله ورسوله والمؤمنين زانا maga addini jin algusuna zana زانا ci بيكتوين بيمسلمي da musulmi ji na limamu ga na ko? so karatu yayi nan na yajin abon nan wayi egan yake da sharayi ya yi ga wuce na limamul barbari ganin ki imamul gan ga ungwayi na musulmi a shi wa goro laso ya juna ebo na zane gaya na igoro na laso musulmi jina sana musulmi jugu zane maga musulmi ji musulmi ji jigu na wa addini jigu zane maga addini jigu na wa ce ci da tuju da mumini ji jigu shi e, wai bago ta yi fiye karatu na wuya algusu yana ya algusu na go ya algusu algishu goshi yiri na anabi sallallahu alaihi wasallam ga gashana falaisa minna lalle tsoro jibe tunguri da yawa kan yankin da je wanda mini ne mai wajibi ta ce man shi wani bebe ce ji dawa ne haramu mu yo ne zaga gaskiya la so musulmi jina ebo ne zaga gaskiya so bidiya ga gashe ba efin gbaji ga gashe ba addini ma ga lalace kìnyẹ ìbàgbó náà mọ́ dídọ́ tó ti ń nufe general bídí àjìdẹ́gbò sọ́rọ̀wé bídí ẹ̀ súnfà èjì tó bídí ẹ̀ ráfídọ̀ sí àjì tó bídí ẹ̀ àṣà ìràṣì tó bídí ẹ̀ kàwárí jìjì tó bídí àjìdẹ́ ìrírí kí ń nufe ìbàgbó náà bẹ́ mọ́ aje zandoci e e e da wannan shi ya ji mini ya ebe ya kwaya a salafu salu ya bake mini a sai da ganganin amma ale ya kwaya a salafu salu shi ba ebe na wuce ga sunna ne zai ya kawai yana ya fi kicin wani mini a ki da ya zawo ci jo mai gane shi ebe da hannun ba biya lasna wasu fata ga sakwai da sunna nike ma ɗaya mace fata ne sifatu àṣẹ ẹ̀gán sòkójẹ kànsàn àṣẹ ẹ̀gán sòkójẹ ègùn àwújẹnu páyà àwújẹ oúnjẹnu jẹ àwújẹ kànsàn bá a jẹ́ àtúnwá sí fàtí yàgbẹ́ lẹ́gbẹ̀ẹ́ ìrìn iná yẹn ní máa lè kún àlùsùn létí wọ́n jẹ máa àṣìbà bá a bí ìmáàlì jíbe shi bí annabawa shi a imran ya nabi mini nabi shi ya soko amma ga ibrahim a mi ma mahmudu na bali su ba masallaci a nabi fe lo jumaya a magayi ma mahmudu na bali be ga imani biya naja Ba biya alwadu wal ne a ga mutazila ji kafiri a ga shayira ji kafiri a ga soja ji kafiri a ga polisi ji kafiri a ga yin siyasa ji kafiri to a ibn yusuf to yanzu ibn muawiya to mahmud ibn subuktukin to muhammadu buhari mai president ya nigeria na ganga teku abubakar mai former vice president na atin ga gangan yirin na jo ban a ga ta to zai ga cincuje na ga jirida ban a ke agwo ba ga gaza ga zando na ga ajo kofa na ga su musulunci a ga zando na ga jibotin na wa jirida to lauya jigan da to likali shi gangani da to minista shi da sauransu ba bi shi ya fi kiwo a ga yi lanuwar fafu janaba mai lanuwar fafu haila a magayin zaki jibo da jibaro a maga sannan juma zai ni bogi jiwo har su babu na sashi zagi ga ju sannan juma sallah lokaci juma ga dade a lo juma ya amma ke ji zuru da gwade a ji juma ya ji ba gina amma ga yanzu ga ji haji wani ji talbiya ce ya ke mina ma a ga yanzu ga ji sallah ya jana ya zawo ji dole mu ji hannu lawan ba ji dole mu ji taimama na. sai buna ga sallah a ga jana ya ji sallah azungo a ganin zaga a jiyan gici ya sauru ki kontinu da digi ka alfijiri ga alaci ya yi ma dama da ka gidi lalana bebe ma a fe kusa la ya zuru ke belasari ke bakan doro to magari bai ishe nwaanyị bụ ele ya nwaanyị ekwugwa nwaanyị ezogbo amaghị mgbe o zuru ndị ụlọ ya amake ebe mmadụ na abdulaziz nwaazụ ifogbusu wọ́n ẹ̀jẹ̀ jẹ́nẹ̀bà ìwọ̀n wọ́n ẹ̀yán jẹ́nẹ̀bà bá bí i yàwó àgẹ́zù jí ní gbogbo ní ogun lókàtí ní àmágànnà jíye dábà mẹ́ṣì ke ibn hajar na ke al'aini ke ibn usaimi na ke ibn bazi a na jamalu na ban har na ga kula fa guni na fakar umar usman to ya za ta tacha bane imuji kya na hannu imu a gunya ya hannu ba biyan siyar da tarajin mushi a ga adadiyar sahabi ne lekun ba da na a yi mutum dubu tutu a ga adadiyar mushirki ne malokun ba da na a mai mutum dubu saba'in jiji a maga imamu muhammadu na biyu wa haɗu efueni ungula dan dubu arba'in a magaya mi ma Muhammadu na ambali sun so masallaci annabi mu jumaya juma'a bebe ma a ga Aisha annabi ganni a maga Hafsa annabi ganni a maga Ramu yone zaye sune Amina nan a maga Abdullahi Umar mun ba Jajib Yusuf sallah kemina kuma a ga sahabi annabi da mini zai ji Hussein na Hussein wọ́n lè gane pátá na lómi ní gbọ́nà rẹ̀ sáàṣì gane da mọ́ na ẹgbẹ̀ olómi tẹ́kẹ́ gbìyànjú ìmọ̀yẹ́ ngwa sáàṣì yẹ́ gane jì mọ́ aláwọ̀ láti ṣe tó àgbẹ̀ tó ti tí ó ti náà nà kó mọ́ gíìmù á tú gíìmù ìdára ìwọ̀ a ga enyi ya ji ajeli na ekwu lafọ gwụba da ezu arụ nke la abụ achịrịla ekwu ekwu nwa ege nne ojiji ya nke ejideri a agaghị m ahụ nne wowi nwa aja wi wi fi bezo ka mita ka tụọ adị isi mgbanụ na azala wallahi ba biye ni mpa ọma aga ara amụrere na ya azụtụ mgbanụ bayan tafsiro da ulumul qur'ani ma a ga ya karshe na ji so shi kaso ne kin kanci bu yau da ibn wa ji ibn kasiro ya wale wani sai ta ya karatu da makaranta ya ma a ga a Najeriya ji un biye ga mi karuwa ji ni sai ga ganna be man na ga na ga kilo ta ga to ngombe ke wani university na wani ne ji da bana amma da digiri jala graduate a ah, ya ga mamaki Allah kiyaye mu babiya imani jibi alikiya nima a gaga aga zaki a nuna kibe wa gutu abai ko alikiya ni a maga so za so za so da wa gutu a ba lawa ta ga nun fuji shirye wa nawa da kan wuto kwanan yau ne ya gane zane ko ya kwe ba shi ga gane ba ta wagati ganne ile doji taujijo sallo azunwo hajo yawo tariyo ilinyo tata won gbaji fi ndoro kaji unja ata yiga ga yire gane ji man na tsaye ne mukaji mu ga ga kanu amma eti lamari na zo an yi ta ga wuta aje zaji dago na je jin bayani ya zaje tiye gane ji luwanin Ayi, páàtì mo parí sí àti bẹ páàtì yẹn ẹ̀bà a ajé na ajéjé éjì ò nàkárẹ̀ ẹ̀gún bàbà kan náà na ti kí o na ti kí o mọ́ngà àjí máa nìbí ọmọ máa zúgbẹ̀ mọ́ na. ẹ́ àmọ́ yìí máa ní àjíbìrin dẹ̀rí bí sàdẹ̀rí ilé sọ fún yẹn ẹ̀bà tí àti bẹ sọ fún yẹn ẹ̀ta ti lasunnati nasaru walal bid'ati kasaru a tukun na zuma a majidi biyaya a ceji ji munafin ti fitacin a ga zandoru jikiyar zandoru kusu to sabu da ke ji zandoru kusu na a safurin wuce ya imamu barbari wa shagaga ga lanasi ya so musulmi jima wa ga kusu wa aluma jigu wa maga aluma jigu wa jini jibo shi ga tokwai ga cucu da alibi ko jira ni ko to e bo firin na jo e ga wuce na ki imamul barbari ga dalilin ga ya ɗe shi jigancin nga la ta karatu na yi kiyo algusu ya algusu goshi gbongote ila gaski so da jiga la goro wudo shi mun ngo jiga ni ko so da wuce na shi mai ji algusu fi adini na je de kamane ganin amma cikin ya gane gane gogube gogube wuce ga yagin banin nan ko ko ya mafari a ga gaskiya man ne ga ga na ka su biyu magwai ne ki bakanta ye man yi ubana ma su me kata ba ji su fiyo ma da kiyo ma da su fi ba ma wuce da to kura me lo kura da nda ta wuce an kale awu ndo ti lo ti oyi ndo ti lo university da sauran su wa yo to zai ja ka tuna ko kuma ga ji kiyo kuma ga ali aba wa be ga ji kiyo eh ga je eh dalila takulo gadẹ́gùn gẹ́fì ẹgbẹ́ mẹ́nẹ́jẹ́ tẹ̀lé àgùn gá mẹ́yẹn ìrò ọmọ àlúgbà ó jà kẹ̀lẹ̀ wá jẹ́ ìgbìmọ̀ ọ̀gẹ́ fi nígbà tó gúbẹ̀ ẹnu na jùmọ̀ e eh? eh? sunna anabi yes الله سبحانه وتعالى قال يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا يعني جاء إيمان الجنة أطيعوا الله يعني تزكوا وأطيعوا الرسول إما لم يتبتشي wa ulil amri minkum gambe edoci gambe edoci ne fitacin ebona fahimta na za tun fi shay'in ya ga ebe je ni je tiyan e lamarin da faru duhu ila Allahi war rasul ya ga ji wulaji da su ko gani batu ciwon in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir ada ke ga imaji do ce ci be foyan alkiyamina zalika khairun dana ga ji alkhairi don wa ahsanu ta'wila ngama la ejeske ba kirki be gan shekul islam ibn taymiya majmu fatawa volume 28 page 13 no laysa li ahadin minhum an yakuza ala ahadin ahadan bi muwafaqati ala kulli ma yuriduhu nga unja alani ya man dorwa nan ga aliko jibe jibe ka du ga ndoro ni ngaka ni ya tuna wa muwalati man yuwali wa muadati man yuadi nga zalimi man yege wane wo sannan ma min manye ga na gona ya ce nugo ibn sai ya ga ni jalil ya mun dorwa bal man fa'ala hadha kana min jinsi jenkis khan wannan do ne ga jeri nan na ga da min ya sun ta jo ne ga jenkis khan na wa misali yanda za do shuji ne je e za ga e za ga ji mu wa faka da an e kai na ga ne ga je a fi Allah huci e za mu ga li ba a ga ji a fi nugo a me da dalilin dorwa na. ibn ya ce gaggalo mu ci ga wai za wa ka baina muallimin wa muallimin aw tilmidin wa tilmidin aw muallimin wa tilmidin khusuma khusuma da ta ka ne man da mai ko man da ji makante ko ji makanta be manyi wa mushajara be nigi lam yadli hada ina a da ma ta haqa wa gaza ka tuzu muna so ka ga babu gaskiya ga na ciwo wọ́n lọ sáàkì rẹ̀ yẹ jẹ́ àrùbùsù náà ló jẹ́ àgá oúnjẹ pátánimọ́ oúnjẹ pátánimọ́ oúnjẹ ẹ̀gẹ̀ná ǹgá oúnjẹ ẹ̀dábẹ̀ yá ní good fi ogú ọyẹ méjì oúnjẹ ẹ̀dábẹ̀ yá gẹ̀ jẹ́wọ̀n àbẹ́ fi ní o oúnjẹ bá lọ tí ni wọ́n tàkùn volume 4 page 120 gafa man tabi a dina a bayi wa sulafihi li ajili adacin lati ta'awwadaha wa taraka tiba alhaqi allazi yajibu tiba'u fa hadha huwa almuqallid almazmum wa hamil yahudi wan nasara ngaza ndo ni ga cinta mi to adini da da kuji gangani be al'a ina da jine mai da dalili daga ba so ko gan da tuciya nga zane da addini yahud bai nasara shi wajen bal alul bidai wal ahwai fi hadhihi al umma en bidiya ji be zai lam fito mai na lu man nono alladina tabu shuyukhum ne ya mutu she waji wa ruwa sa'an gande do chaji fi gairil haqqi mai ta tiya gaskiya bu anan kem na sai lasna ga yawma tuqallabu jum fi nar yaqulun ya laitana ata'ana allah wa ata'ana rasula fa na zauci ya fa kiyami aga ku da fina ta ce tira wanke gadda iga yi ga mutu so ko gangani be fichuyi qalu rabbana inna ata'na sadatana ya mutu be ciji wa kubara'ana don be nu saiji fa dalluna sabila a ta gike ko goro luwa dede ma zan ba shiga shinge e eh, e eh, gane e gada na a do amma ni wa ga zan do rubuti ni wa wato ga ke safiru ki ابن رجب الفرق بين النصيحة والتعيير في الفوق ونقف فرض أن أحدا يكره إظهار خطيئة المخالف للحق فلا إبرة بكراهته لذلك زاندورو نغاشيشي وتشيغا إيغادا دنولا nga ma ngwa ga ga ga wunci luwa ya ngan nan wannan waje na aje ti ba ye buna dini sokoi nan ye ne ga igboro na za ne ji je ja nu ji tuba yau ji gane ko ya buga su biyo ga no e ba eh ma kullu khilafin ja'a mutabaran illa khilafun lahu hazzun min an-nazari wani khilafu pata ga ji tibara umaji khilafu umaji nole sabe ji ji, khilafu ya wai kafir waji kafira ya ajiru ta sabe ji khilafu ya waji mgogu ni ga ga ji mgogu ni ga sabe ji khilafu ruta kaji

ala shari'atin min al'amri ta tiyan shari'otin lamaro fattabi a gajiwa mitu wala tattabi a wa alladina na ya alamu ga lamitu fiye gbaye da yije ilimi a nama a yi na wa lamitu na wai ba wuyan su ko gangani da ya وأن يحكم بينهم بما أنزل الله باو كوجي تاكانا بينا سوكوتي جينا ولا تتبع وان قال لا يجوك فيه ماما سبنا عليه صلى الله عليه وسلم لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق ايه لا يجوك عليه تيجي يمبين سوكي بوا ابن عبد البر جعلوا بيان العلم ومجلد هنا باتشور في 89 قال الاختلاف ليس بحجة لا حد لا حد علمته

شيخ الإسلام الإمام الشاطبي قال فربما وقع الافتاء في المسألة بالمني فيقال لما تمنع والمسألة مختلف فيها قال كان المسألة لا جاهزة كلا جلال قبلك ما جمع جنبه إمام الشاطبي قال فيجعل الخلاف حجة في الجواز بمجرد كونها مختلفا فيها كان لما هذا كل بان نجا بعندو لو مسلم إمام الشاطبي قال لا لدليل يدل على سياسة مذهب الجواز wọ́n yẹ dẹ̀lí dẹ̀bọ̀ ní láwùgẹ̀ ń lọ́sọ̀ lónà wọ́n yẹ kó ń tẹ́ la tẹ́lẹ̀ bá di wújà ká lè tẹ́lẹ̀ bá bọ́ gaskiya ce fahimta na za ta fi shay'in faru duhu ila lahi war rasul alugusu yẹn tàṣí zanwó ti ká ṣùgbọ́n àwọn jẹ́ wọ́n yẹ ṣe kíta ìdí àwọn ìjà àrùkà àwọn bèbè ní sa'id na mawalo na gaiba ni gaskiya gaci na yawa kunu masu sadikin ebe ne munafiki ji a rai zai je fe su guba nan wani jibe mumini mai jibe mushriki ji kaso sai ki ga وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون wai za la kullazi na amanu munafiki ga gube mumini shi karu a ga amanna yayi imani ji wai za khalau ila shayatinihim aga je bada ba ke zan yaji karu a ga ina ma'aku ida gangani da yire inna ma na mustazuna ida bai ji hati yaji ngole zinjeje zinje to bugu ba ni bana munafiki shi Allah subhanahu wa ta'ala ngai galle zai je je je ne àti iye sòkóta ní àti ẹ̀dídá ọ̀rọ̀ bí díà ní ẹgá jíkí mọ́ ẹgá ṣìwó gẹ́gẹ́ níbi àyí mọ́ wọ́n ìlà ara ẹ̀sẹ̀ lẹ́bí ilẹ̀ kúdú ní fi àyí àti nàfàárì lánàá wáta ẹ̀kúdù ti àyí sí lọ́yìnrì al-imam ubaydullah ibn batta al-ukbari al-ibadatu kubru wa al-ibadatu an shadati firqati nadiya wa mujanabati al-firaq al-madmuma mujallad 2 page 439 rakami 376 ولا سريع لابن مسؤول به يتجر الناس بأخدانهم فإن المرأة لا يخادم إلا من يعجبه وضعه وقت ظاهر جيسي يعو إبالي زي دابي زي عسي ظاهر نجاي ساتونا lọ́jọ́ ìrìnà ọkọ̀ gbogbo ó jẹ ìdábi àkídà àwọn àríjì ọ̀gá mọ̀ ṣẹ́fẹ́ ìjúwẹ̀ ọ̀gá mọ̀ inú ọ̀yẹ̀ owó amma ga ga ga wuce za wa ajin wuce ga Allah za wuce gonin eh wa da gonin ne kashi ta ibn bota ke lado mujallal ne ba cho page 340 rakami 377 an abi darda da ba abi darda yau ga min fiqi Rojin, ma min shaw wa madkhal wa makhraju babu ta fitu ya zaye kí lè gbọ́dọ̀ àríkìtì wọn báwọn ẹ̀gàndàn báwọn ẹ̀tì ọdún ẹ̀gàndàn bí ọdún ẹ̀tì abẹ́rẹ́ tí wọ́n wo tí wọ́n gbọ́. abúkìláàbà ngọ́ngá mọ́lá àti ga ánìl mọ́jì náà tẹ̀sán wà ábùsùn kàrí ìnàgù fẹ̀yìn náà kàrí ìnàbì mùkárì ni yẹtẹ́jì ibnu bọ́tà mú jẹ́ ìlàdẹ́bẹ́ àlìbá náà tó láti fi kàtì náà jẹ́ gbogbo gábẹ́ rẹ́kàmí 435 عن المبشر بن إسماعيل الحلبي وقيل للأوزاعي هذا الإمام الأوزاعي إمام أهل الحديث في الشام وجدنا إن رجلا يقول وبعدين وشكا إني أجالي سؤال السنة وأجالي سؤال البدع نجي مجدهم جال السنة جار كان جاي مجدهم جال البدع جار كان جاي جاي فقال الأوزاعي إمام الأوزاعي هذا رجل يريد أن يساوي بين الحج والباطل nga zane a gaskiya daga mane wula wuje iri ni na majikiya nan e ga na majikiya sai na gayi gaskiya ne gashi za an giji ma yi matalbi sunan haka bilbatili wa tafi munan haka wa an tun talamu Fudain ibn Iyad, Utejan, ga wala yumkinu an yakuna sahibu sunna

لا يصعب البرئي إلا مثله تحت الدخان تأجج النيران علم الكلام وعلم شرع محمد يتغايران وليس يشتبهان لا يصعب البرئي إلا مثله إذي تنبيديا وجود ذلك إذا تنبيديا نيشو تحت الدخان تأجج النيران wọ́n lè bà lẹ́nà orí èsì ẹni káwé náà jù rẹ̀ láti fún káṣì ẹni wọ́n wọn náà jọ̀bọ̀ ó ti dẹ́ mídíà wọ́gẹ́ dàdá àjẹ́ mídíà wọ́n ti wọ́n káfẹ́ tí wọ́n ti wọ́n kà tí wọ́n ti di kàdún wà dá àjẹ́ dẹ́ mídíà lẹ́tí ọgbọ́n wọn sòsò lọ́sà. wọ́n lè múra nínú àṣà ni ni nga ji biyo nga tebe mun ciyo mun nga da na ciyawo ugu mun ciyawo ci mun laji sunna obere ji wadi anu na ciyawo mun ci yawo ne zugun mun ci duje wa yin na tudi har ki na mun fe mun jo za na mu sai na alina, na da mun ce biyo na alina kuma na wa fa te gobe na wa sai na alina. nga mala en bidiya jaje fe fa ego biyo e su suye manyan sunne

ibn aqil abu wafa ibn aqil al-hanbali wallahi tarihi maza bai hanbali ya ibn aqil ya waya ya bar wato rukunu sai ku maza libo wallahi ibn aqil wa wa shi ne kafire amma da na juna mutazila dige ga gongon wa da ta tuba e ga na galo na mutje na maza na wa gwa wa pejiyo ka sun da biyu wani bai da ce mutum mutum da shi da mutum da ya shafu su har wuce ibn akil mun ci kin ga ebi na wuce da ce da musa dila shi na jama'un ji fe wo lu ga lu lu ba da wuce ko ga shi kwa tu musa da ma da tu da na un ga to tu ba jama ngo le un ga eh yanzu oji ga zo e go eh eh edu ga zo go wo zo zo to ja to eh jeje ri na we mena un ga ji ki o un ga yi ati agabe ma kawo gata tiye bidiyo ndo je so ko jo gumbe da ne sunna ne ga gaba shuba ibn hajjaj akidan shi ajida bidiyo amma hu lo makanta na mai jibe da laka tu wuga na lo anu no wazo akidan shi o ta sunna abul hasan alashari akida mutazila da akida ashari yanci ofe kuzo a maka kuje kube mana ya gaza kari a sajin wa boro lawu ga da ya gya yana mai goro ne ba wa ne bidai ba wa ne bidai ba wa ne bidai ofe ji tuba ko mun gane ko nga malla mai en bidiya ji masiba e ebo ki mo nini wace kotu confusion ya zagi ya da jaga gobe gaskiya ma number 2 wuce ake lukwa zanjoru ga daji karatu da manaja na wa ne mu sai da shi ba ga wunde fahimta suna ba ta can ba ba al'imamu abu sa'id silafi manzumar tubo rufe gaga falataf arsiwar sunni dina lita madama na fatuka fil ma'ani وجانب كل مبتدئ تراه فما إن عندهم غير المحال أنا ويجونا لا لا دا دي دن بيديرو ebo ne je ke ba la njo ne be di bidia o ti ju suna ni bi la wa suna na

gaiman muhaliya a ah, inda salata ka ne ta da limuni nina ki ta ban mafuta ta ne zafi ta nazu da lasu da kan da waje ce ba na gari ne ce makan da waje ce waje ce ke daga hungata ba uku ka zo yi muhaliya wale ne ka zo ya kwaye ga yi na otun alimam abu ta yi da fi na fi gaga waje ni bukula mu bu ta biyin tarawunan kun ba shi ne shi ga ni imam Muhammad ibn Hanbali to masallaci annabi wa fi rojin ya wa ma ba ta rojin mai imam Muhammad a gaba ga dali gudan ba ta kazo su kawo geography wa cin yo wato kaya ko to ke ba wato ya ko amo le ti ma kule yi ra ki ta sojo madina annabi Muhammad ta wonno wa mashawe wannan hankali o bayana a gaba a ga ni imam Muhammad to masallaci annabi wa fi rojin maya wa ma ko titi ala ji ground yana yelwa ala ji ground yan hu fi rojin Eh. ilagori wudo jire wallahi tallahi ebu na e le ko en lai se ga ganna ebu ye bi asu ta tin ye de ga kan do se to amu ebu yi so bi asu so ko de ga kile ji ga ayo ma liyalika liyalika man alaka an bayyana tin wa yahya man ayya an bayyana Allah ya samu dace algusun ya kuni ci zan wace ya je talawuni zan wace ya je fesu kama nga ku bi alusun na ji wa ga alusun na wuyo nga ku bi awari di ji nga di kiyo wa ga ta ta awari ji bo don ngo di ya da ko nga di oye goji ngo di sallama wa ku ta ta awari ji ne chujo nga di e ke nga enu uje na uje na ki men ba tare yarda ali ta ji wala be talawuni e daga shi je je kala ma mi wale won je alikibila

umbi cikin abu ne ki nga bi cikin abu ne ki umbi cikin abu ne ki murata nga ta iri la bi marawai la bi marawai bi cikin abu ne ki umbi cikin abu abu ne ki la ta jiri ayyuka ta sai yau kere so sun wala ni tuna imam ahmad ibn hanbali to muslim to al-imam an-nasai ga gobe so ya jani sabi ga imam al-albani zaka da hadisi 5853 al-imam shawkani ìdí ìlàjẹ́ àdébù tọ́lẹ̀bù ọmọ dáàkírọ̀ page 87 gọ́wọ̀ kàmkàlsàmínà ọ̀rọ̀ àìyàn àti asìrìnà min ahìlìgì fọkàdíra ma nẹ́rọ rọ́jù ya tẹ́kìrì fi náà fi ti kádà ìwájú gùn haka wọ́n tó ájú kùsọ̀wà lánàá ce dẹ́gbù ẹnẹ́ ìpàkùrọ̀ tí wọ́n ṣáájì àkídà ní wọ́n yẹnì jẹ́jẹ́nu fẹ́ ìdá tẹ́kẹ̀lẹ́mẹ̀ inda fẹ́ yóò kálí gùn bí zalika ويميل إلى شيء من البداية من البداية فلن أن يكون من أهل رياسته وممن بيده شيء من الدنيا فلن أن يكون من الملوك وافقه وساعده وساعده وعضده ga za mu ci da nan da gaskiya yi abin ga ku da za wacce ne bin ga za ci ta wani wacce aka gari kuma ga ga ne ga aji dai dai biyu ne ga wani wala ta man wacce da mun ga aji wa zuwa ne ya yi rikice ci jiyo. nga sunna jiyo eh ngana tunje nga jiwu da ta da sunne gurgudu ne nga sunfi jo mo ku da jiyo nda ge sunfi bago nga shi aji mo bon jiyo nda jiyo nda ge shi aji bago e da ge je ne za ne ta tura ti mu se ki wa Àrùgbó fi ẹgbùn ki? dando jiga dunga e gane je gida na ci ya ba mai ga da don video su bi da mai sare nan ne wanga nan wato ga raji da sunna je ya su fi na sunna jiga fufu a tiga mi shan ja ga mai san dan a ke ba ne goro tina ha kai wato ga bayani ya e ji ya jiga rafi da ji na ji sunna je na. aga susu in the name of yahudiji a da mai san yadda ja da ba na gaskiya cina ya kashi amma na ga igboro na alawuza ji la ya jiri man na fushe da komin ala an la ta jiru yi jiru wa kirabu littakuwa kai wa ah, ci wa ila a ngọ́ tí ó gẹ̀ẹ́ jẹjẹ pàṣẹ irin mẹ́jìdẹ́mí ẹnu múná bàbá ti ṣe júdá èyí

wọ́n ti fẹ́sùn ní àyè ńgá àṣìwò ìṣúná fẹ́sùn kúbà àyè ní

lokaci jalare yau laji haje ya na tuba ji tubi da lai jami'an ayu almu'minuna man taba minkum fajinanu masiru wallahi yaqulu tawbatan najmani abi to ba je ga da wani sufa tun ga go kaji ma tubu ji ma da litaji ka kaji taki dini lilali wani sufa jala da kubibi ki yake ah ki yake ki yake morogo umma ga tuba ji wani kiyo wọ́n zù bẹ́ẹ̀ni wọn dàtọ̀ mísírà òfin ẹ̀sà tó yẹ egypt ṣàlìsá òjìfẹ́ di bẹ̀rẹ̀ ni ẹ̀ ń sún fún jìyà bàṣí jẹ nọ́mbà mọ́jì mọ́jọ́ káàkà abùlásà aláṣàárí wọ́n tó àjọ ráàsù ní mùsẹ̀kẹ́lì mi nà gun àlìsì sá lórí aṣáárí yẹn tí òjìjú túbọ̀ sí kàlíbánà lóòrè náwó láàjì àjẹlẹ́ àná ko kù nan náwó أبي أجد إيه قد قدرني قد الله عليه جدي أنا نمي قد قدرت الله عليه جدي أنا قدرت الله عليه جدي أنا أنا شو جينا والله يقبل توبته الندمان أنا شو قاعد أسوي يا جماعة آه الله سبحانه وتعالى قال وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون الله سبحانه وتعالى وإذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لجعل لي تأتي أن يتوقع لكل لا غنغني بأي لا تبينونه للناس يقعد أسكيا لا وضع أنجلي ولا تكتمونه جماعة سكسكيا وقالوا تفكير الإمام الصاجي وأن لا بيان بيهوي كجي الكولي sọkú láti annabaji a tato manji na je guji ti annabaji na eti ala bayani ya gaskiya lawu za wani ji amma ga sai ne gaskiya na mu ko mun gane ishe ka ba za yi je oji munafinci wallahi waka jin hadi libani ko ga gida wa lo bidiya ngole ko zai ji to ko ngole yarda ga wa ta dikiyo a cikin wọ́n ká àtúbá ní àti ẹ̀rẹ́ bí díárì tọ́ ẹni wọ́n làtẹ̀lẹ́ fẹ́ ìdùn tí wọ́n fẹ́ sún náà wọ́n lè fún ti bá níwà gẹ́gàn tí wọ́n yí dẹ́bọ̀ gan yẹ̀rẹ́ fún lájáàrú tí wọ́n fa jure wa wuziru man amila da yan ne sai da ga ni kusa ci shi nke yi mai talibisi ga gaskiya e ji wazi e fiye zafi a cikin hasu babu ya e je to sun hmm? babu ya e je to sun e wuce wa imama amur na bani ni ta jika a zuwa da zana jika ci wani jami'a ce jami'a yiwa kan ja gudu so kwani jina hanya alimamu jarimi wani ta jika na waji raji a bishir gun giya su yi rifi nan daga tabado zaba mujalla dubba khalqu afari ni ba dai imam al-bukhari wa rawi al-jami'a yaji liba kan eje ja hunu zofwani yo be gadari ali ibi eje jami'a yo specifically afari mun manji raji al-subuki

ngone pata kiasi kilimo minaju sunna jurada ana rafidati wal qadariya bitasho rududu saba inoni abdurrahman muallimi al-yamani zamani na ndo ya abdurrahman muallimi al-yamani ungali tatu mchukua ndo chimjele jikuba eh ndi tatu ga no ajira jamu za ile kausarina ngo lefo kijin na bata rudud ngo diga nya ko e bo ko ga tien ne bata de ngo ajira jaye a abe ke ni za o diga sabana mini sunna budan nga bala bakira bude ni kan ta diga ran da al mukhalifi mu usul al islam wo jira jo ga na je ba mu da mini usul al e musulunci ebo na waga su su miji su su jai la to ga na luwan na luwan ha iza sakatta anta wa gatu ala fa ma ta rubu ni su amina sakini Allah kiyaye Allah subhanahu wa ta'ala ga قال الذين يبلغون رسالات الله ويخشون ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا ذي يوزا كويسة كامل نسوك عمد الله متنا لسوك بنانا عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يأكلن أحدكم نفسه أن يرى أمر الله في مقال ثم لا يقول به إذا أبشك ودوك أني سفوه أني أنبيه وسوسو نوا تغسيا فيها aga kilo ne aga mayam na uka an tafuna ti kilo ta gaskiya an gan rabbi khashifun nasa mun je sun da ya gama hanyi kafa da mun ga gaskiya mun ta mu a garin yanzu nga gaskiya wuce ta mu wuce abin da nuna jin sallah ma nga gaskiya wuce ta mu wuce abin da nuna gabe ka tun da ni ma nga gaskiya wuce ta ya mi ga ga gangani da ni ya ta ba an yi go ci ba sai sun ari da an yi da ajin ma da gaskiya yo sai kun so kwa ga sana haku an yi shani so ko bu bai na wasu nuna imam ahmad nan ballu ya musnadu baraka da hadisi 1194 ibnu majah sunan nubo lakani hadisi 4008 ana bi sayyidin al-khudri radiyallahu anhu ga annabi sallallahu alaihi wasallam ga la yamna an an ahadukum haibatan nas an yakula bi hakin idza ra'ahu aw shahida wa sami'ahu ga lugo e doye ba ni wa kan go kan gaskiya yin taro. ngo daga ga waga ta manga waga waga ga manga ji fuji biyo ne a ti so ko ta ji fuji biyo ne so ko ta wayin jafa duka kalilun kunta talifu farhal ba kullu biladillahi awtanu ah mai unwalul hikam abul fatil muski ne ya no jena waga wasun gaskiya o a wa jarika bi oinga jugubu wa je ya oro je bari na yi doku ti yo ba ti je ba wa inna badika mutinun nashata biga farhal ba ba ba

wakalla da hunfi zalika za mu ci ma jami je duwa bai gode na bige ya ji na ga dona wa ba sa ki gida bismil kitmani da jima kun suna a ta je ne e ke ke gaske musu su misali dr ahmad ya kuni ya kaduna wuce ga gango ci shi ga azuyar azuyar sita shawwal a ga mu. ga siri

ya kaduna ngo ya kaduna wa diganya wali ta jika daga shaba da zuba ya ce da ne da ga bakar mu da to amul e gumi ganan mu da ji raji mu tali ta tuna kofi zan ko ce ba e ba ji bo e da ya ji ma mu da ga mu kaji wa ka kuna da to gumi ga ga wuce na e da yi dan bo a ga a ta su ya ta shawala e ba ji bo e lu ya ma mu ji ko da e da ga su su ja ga jama'a kamar ji ke agi ya ji fitiyo ya gane mai gabe na ni tàtà yíyọ sọ̀kọ́ ẹ́ ẹjí mi láti màlìkí ọ àbáńgá olè ẹgbẹ̀gbẹ̀gún ni ẹgbẹ̀rẹ̀ tó kùn ní ṣòmọ́sá wọ́n ti tó ń lúti ya wọ́n láì kí ìgbẹ̀dẹ̀nà ẹjí ẹgbẹ̀rẹ̀ ai an wace gobe lari masallaci da wadan wura sa ta da zuru je ki lasara ya are ga ji zuru ate lasara du wa de lasara le la noro ya are ga ji maka da ate ji shaju wa de sho le la noro ya mun ja ta amma da na ma e ga ga yanda lo yanda lo e da da na ji su ma ashi a shan lo le amfani ga gaskiya nga da no abe kiyaye a aligusun ya gusun ayi ji ko yi shiga da ko za mu ji alugus na niga man na mai ga wuci na nga ma wuci to mai lami la ga yi wuci biya umma su suna suna mu suna ga la ko ba duba ni ani eh wale na sai ko wannan ga ne biribiri ko mun gane wato ka sai tindo shi da wani mije ga biribiri na nan kaga wala wa wa ga da dikiyo da won ko ji gane ko waju malamin mun to mun ba mun ga wunje mun shi kenan na ga diri maje mu ko mun gane wa mun gane di mu so ga mun insha Allah e ka da zuci ga diri diri eh ibn qayyim rahimahullah litafi idatu sabirin wa zakhiratu shakirin page 108 Obe lagabe, Oga فإن الله سبحانه يعاقب على الأسباب المحرمة وعلى ما تولد منها فكوي كوني شيزا يين دي جنون جنا غنن ده سبب يين دي جنون سايتي تشني كما يصيب على الأسباب المأمورة بها وعلى ما يتولد منها kemina maso ko weke ya zalada ye ti kirkinu jina we bi en kirkinu lati chinena eno we gona wo gbagoga wa je lada

wọ́tọ́ ìdánwò òjílẹ̀ gbogbo jù ní wà tẹ́ jẹ́ lẹ́fíà gẹ̀gẹ̀gẹ̀ náà gbogbo àti ní sọ̀kọ́ bá gúnlẹ̀ yìí dínà wọ́n ibn taymi ibn qayyim jiga wani za ya gwanna mazuku kana man da ila bidati wa dalalati fa lay min al-wuzri mithla uzari man itaba wa li anna atba'ahum lahu tawalludu an fili nga zaniga jida zaniga jida wa lobiji ade yina wa dele tiye nu jina dele dele ga temi tuna e bone le temi tuna a temi te tu e gwe gbe nu gbe da wa nu wanda ya kalo bu zane gagwa sun da ya ya zubi ne agagwa sun da ya zubi ne zane na guji eh hukunce le ko wuo nga ko laji ganewa eh wanda ya zane yiwu yiwu yiwu yiwu zane wuna wọ́tọ́ yi yíò ya yàwà jíjí mọ́ gbẹ̀rọ kóòjí gánà ọ̀bẹ̀rin náà ngámọ̀lá ẹ̀bùn kẹ́yìn ló tó yẹ́zà gáàdì ngámọ̀lá ẹ̀bùn tẹ́yìn ya ẹ̀bùn eh, kẹ́yìn máa mi ga wani zalika ya gwanna suku kana labni adamul qatil ya ki giflin min zabi kulli qatil la yamlik ya mace sai ja bi adam na kaza yin wuni wa sai je rabo na ga bane dáwà jẹjẹjì tẹ́kì ń bá wọnà zangoci tóníọ́ ó gáà tó dájú wọ̀ síkí túbà ẹ̀nà ẹgbẹ́ ìjú jẹjẹjì owó fàálẹ̀ ìwízìrù ha wọ̀ wízìrù mọ́n àmìlàdì ha ngo kadi kala tare su bolla tun ga liyamilu awzarun kamilatan yawm alqiyamah wa min awzari alladhina yudillunakum bighairi ilm agale ti ala ẹni gúnti bọ́ àlèkí ẹni tó lé tí ẹ bèèrè ají àtàmì tí ó ẹtí ẹgbẹ̀ ọ́nà alèkí ẹni ibn qayyim wọ́n ti fẹ́ gangan ló hari da ba ní ọdẹ́ jì gan fẹ̀yìn kan ilmúta wàlídì muta'allikan bilgari fatawbatu ma zalika برفع هذا الغير بحسب الإمكان ولهذا يقول نظمه كان من توبة الداعي إلى البدعة زانيجي دو زانيجي دعوة لبديانا أنا يتوبون وجه سفاره أن يبين ما كان يدعو إليه bid'atun wa dalala yana kai dawa ya e bidiya da gina wala ba ya jala ga inna ruwa inna ruwa ya lo da nan inna so ji dede ne dede na inna so ji dede ne dede na inna so ji dede ne dede na wa inna al-huda fi diddihi wujudul wa gato ene opposite digan nan ngai bawo كما شرط تعالى في توبة آل الكتاب الذين كان ذمهم كتمان ما أنزل الله من البينات والهدى ليضل الناس بذلك أن يسلكوا الأمل في نفوسهم ويبينوا للناس ما كانوا يكتمونه إياه يكتمونهم إياه ngọ́gbà ní káṣá ọ̀dọ́ fídíà náà ẹni ìtúbù náà ó di ẹ̀sùn sàn ńlá bẹ̀yà ń jẹ́ jẹ́jẹ́ dandan náà ko muso mu la jaruji nga wala su ko lasu ga inna ladhi yaqimuna ma anzalna min al-bayyinati wal-huda min ba'di ma bai bayyana lil nasi bil kitabi ulaika yal'anuhum Allah wa yal'anuhum al-la'imun kale gaji an ga gaskiya so da na bayani kila da an nan da wuce so wala ana murja da zai gudana lana murja illa allazina tawfin da yatu ji wa afla wa gyara ji wa bayyana ma bayani ji haka ga ne goro na dana ulai ka tu wa da giru da wuce ji ga ne afa da yo wa ana tawabu rahim maga ya suna fa ne fa da zaji make goyanu ni, ina ga shishi ga daga titi koto har da titi za a ci kafiri ayo

nga bala nvidia jade takiya wuji razda ko yaji e takiya kaza Allah ya samu dace nvidia jide munafinci amma da takiya amma kal ameje kal abin ko jiga na ko e jigiya e je kal abin ila e eh je kemina hali gashe ngo diya da ko ewe wa du ga ye ge suna fusi gando ciwo na tuba jo to maga ye tuba wanji ye jo yi ge ge ge uti lu asha nga ye dona kaji dan wa ji ji ba ni nga amma gaskiya un to to ge ge uti lu a okay am ka sa ni mo gbogun dun lu ayo ni ma gan ti yo ga ku baba yi e ki ga yi gan kila ni ja je la ni de oji la ni

wole zai jo tsoye ji alubutu ya fada hada sofa ya shaitan jiki shiga ba jiki gaba kiyo shaitan susu shaitan susun yi aka kiyaye mu aka raba mu da shaitani ba mai ibn batta alibadatu sugura rakami 150 mun laka bai daga bayan ibn mubarak yau annahu ja'a rajulun fa qala lahu zadwaci mini jami'a da ruba ibn mubarak ibn mubarak ja guga an ta zalikar jami a jauja gidan jami ya buwa dabbaga kala na'am ga e a gidan jami ya raba wudo ga kala ibn mubarak ka tiri ba kare shi min inji fa za ta wuli ilayya wa ga zumbabo ga san babu mi wa ga min le jami ya joro e babo ne wa o bi a gidan jami ya ku ya da min wa ya jina so mi a subari ne gidi de ga àwọn tele ba on jo on de ba baba ba àti ìdájíjọ́ àdéjẹ́jẹ́jẹ́ nẹ́gẹ́ ní bẹ̀wọ̀ yínà jíjẹ́ ẹ̀dá ọjọ́ ní jàmí alẹ́gùn òdún nínú kọ́lọ̀ rọ́jùlú fàálẹ̀ táìbù wọ́n yà túbà jáni ni wọ́n jà kíre jàmí ẹbẹ́ ní kọ́lọ̀ lọ́gù kọ́lọ̀ ìbùbárì jágungáwà hátà yẹ zọ́ra min taubatika misalin zọ́ra min bidatika sai tuba wa ga alaƙi filiyo yanzu bidiyar wọ́gálẹ̀ ẹ̀tọ́ àkànmọ̀ wọ́n ti fẹ́ jí mẹ́ ayé àjíyàn gbogbo nìkan tó bá ọ̀gẹ́ ẹ̀tọ́ àkànmọ̀ ó sì lọ́jà jábẹ̀ àjíyàn àjí gbogbo

káàkiri àgbẹ̀ ní àgbà àdẹ̀jú ẹgbì mẹ́ni ẹgbẹ́gbẹ́ àgbì tọ́ tẹ́sọ̀sọ̀kọ́ ọgbà ní sínú ẹgbẹ̀kẹ́yì mẹ́gàn mẹ́dàrí ìsáàlì jínà nílé ẹgbẹ́gbẹ́ súnmọ́ so mẹ́gàn mẹ́dàrí volume 1 page 354 page 353 nga fata ugoto au la yususati min jihati liqalat alfasida bi ma'd ittiba'i sunna sana jigaji akida sabana tu bayan da wuce alajajo Allah ne atu sunna tunta wala yaftafa minhum bidhalika aidan hatta yubayinu fasada ma kanu alayhi inna ma jigena talena yawudi nílẹ̀ ìbìlẹ̀ àti ìdí tọ̀gbọ́ tí ó bẹ́ẹ̀ tí ó bá jí ní ń tẹ́ bí yàdì sí ìlú tó jí ẹni tí ó bá jí dẹ̀gẹ́ bí tí ó dùn lẹ́ ọ́pọ̀sì tí wà dùn rán alẹ́ sáwùdá sí kájọ́chi alùgúsù egwu kọ̀ọ̀bàchi nínú alùgúsù náà lájọ́chi ẹjìnà ya ń kẹ̀lé ìdá agbọ́n náà wọ́n ko shiga da ko ya ga gaggaja wannan bayanin nan mota an mm, ce dikiyo wani jẹ̀rọ̀tún ló jẹ̀rọ̀ tí bá tó rọ̀ kájì ẹgẹ́ sáàrí jẹ̀rọ̀tún jẹ́ background rẹ̀ lóúnjẹ́ mí ní kíwà rán lóúnjẹ́ mí ní main point nga ni ndamini ene la nyibo biene ya la nya du sunna ene me ga muslimi kere kere na la ji asaye wa tasmu bi adillahi jami'an wala tafarraqu ya ba sai ma sai ji bare me ga kere kere ma wa ma talaftu ji mi sha fa hukmuhu Allah ene ga da telle ba ti ubana hukunci da bai da su go amma ba ga shi shi eh kamun ga ji da ni saba ana mingu zai ya ci ga waitu wani rashin zai tsaru shiru wuyi da ku wuyi lo nga ba wu nga nga gaji nga ji ana mu ajin na dina ne muhammadu ba annabi muhammadu ya dari bisa dalo zan jo ni ba ne ba ne wa ga so so ga ga da kwali kiyami e kwali kiyami a ma za a jabutun ulmursali kisne ni kidena ele kitiye yawo kado mo kado la yuto ale bi mo bodo ga ti lo gbogbo gare wodi ayo ti jemle lati pondo yi e ti fe to ju zume ti e jege ojo ni ati e bulale gbo ifo ali kiyami we de ta aju ne finari fe ku do afa ni le sinna sakbaru inna kunna lakum taban fala tumduna nanu fiban min an-najat inna kullu fi yasabbu gani bayni wa alina la kada akama بين العباد يبغى السبراء الذين بيروا من الذين سبروا العذاب وتقطعت بهم الأسباب ila ya gaji a shiga sun fi ji ya ga manya je lami to wani da jile lami to a kai ce ji nan a ran fe ziyawe wadda amma a magudan wa wajen a same da ciliya nan wani ji bayani ga ganna zan wa mai da mai su shiga wọ́gá lè jọ ìdájọ́ ọjọ́ ìdí ó ti yára ìmọ́ bá náà ṣíkẹ̀rẹ̀ àwọn ọ̀sọ́ ma wà ní ọjọ́ ìjìnlẹ̀ lẹ́yẹ gẹ́gà gẹ́ǹtì mọ́ fóhun tó wùn àdàbà mọ́ ìdájọ́ ìlú ìgbòmẹ̀ mọ́ kú ìdá ẹgbẹ̀ ó ti pàtàkì náà rẹ̀ láhùn gẹ́gẹ̀rẹ̀ kìtì pàtàkì lè lílì ìyàní yàdà fún dídà ń bà mọ́ yìí káṣù ẹgbẹ̀ àgbẹ̀ káì ó jẹ́ ìdẹ́wọ́n ilé ní tí ilẹ̀ máa sílẹ̀ máa sílẹ̀ jẹ̀rọ̀ da nan nawa mi ga ika wo ji hujja ngo wo ga jan kan do ji kiyo kan do ji na wo de gido ah Allah kiyaye mu imamu al imamu al khuzai ko ga dini bi qawli al hashimi muhammadin ko wa ma ne al hakim ibn mabad al khuzai ga yani ga fajini dinu qayyimun agu gubi ko addini mi goron melu gaskiya in mulgibin dina ku sata aka ce mulgidu ga addini so ne ne mi lojji ma da ne ko sune gaskiya dole wa diga da ku wa man nasaba alayya alayya gaira wa man nasaba alayya gaira haza Ani ma ajin wace ba mi wace na sune gabi da ana nan fa alayhi lanatullahi wa malaikatihi wa nas ajmain ebo ni ya su wa de jigan wuti ya ba ni ga jiyo àti ìdájírí wọ́n ti yọ́ bá nìyà tọ́wọ́ mọ́ kó ti gá ní ọkọ́ tọ́ ngámàlá ngóògbé ẹgbẹ̀ ti jíjẹ ẹgbẹ̀ jì ní o albákìlá ní mẹ́lú bá gídá àṣà yìí abu isaac ní israeli méjì jẹ́ ẹ̀hán ń jẹ́ ẹ̀dẹ́gbẹ̀gbẹ̀ ń tìyàn ẹ̀sà àṣìgá bí àṣìgá àdájíkà àṣìgá ní israeli ní obìnrin àṣìjí faru ọ́nà sáṣà àṣìgá sọ àti ẹ̀dà yìí wá bí láyíwó agádọjọ́ àṣìgá jí

wọ́n ló kùra wọ́n ló kùra wọ́n ní sálà tí ní wọ́n ní sálà tí ní tẹ́gbọ́ ìbílẹ̀ pọ̀rọ̀ ààrẹ gan lọ́mọ̀rígbà yíá tó yìí tó yìí lóyìí láti tó tó àṣọ àdóhun jẹ ìdágẹ́ ìgbẹ̀rún ti ìlú à àmẹ́ẹ̀lẹ́jẹ́ tó wọ́n náà wọ́n àjẹ́ ẹ̀kẹ́ inú gẹ́gẹ́ lọ́mà ó dá tún ẹjọ́ ga ẹjọ́ jìgá yàwó àríjù abùlásàn aláṣàárí ó jà jí láàrín ti sáré débi bàbú yẹn àmá bàbú dé ajá yẹn nuti da o fa gangani da abu ale ajuba ne ti mu da dila ne ta na na imiu nulu wa de yo da fa gangani mu da dila e jina mu mo de be pa no wa lo no lo le dia u lo lo be ji ta e ja ti mu du pe bi bi o ba je ba ko go ju ko bi de ga ja ri no abu ya shi ba wa ya shi ba ni o pe ja ni ti da lo yo so har wa yo ra bu mu da kan limi da go so ko ji ba mu la go ro mu da an ji àbẹ́ni lè jí ẹ̀bọ́ bẹ̀bẹ̀ ó jìyàn sọ̀kú àrùgbò ìmọ̀jìnà ṣìgáṣe ń bídí ànú àtọ́lẹ̀ ìmọ̀jú bídí sọ̀kú wà ọ̀sọ̀ ẹgbọ́ ní ẹyẹ tó ọ̀sẹ̀ ìwúrò yí na meje jiye je jojo su be na zugu ti wa je jijo su wa ga waje ba zuwa ga so ku ba wa malahu ga ne wa jinan jawa le ga ji aluwa eh eh aluwa wa ga yo wa ga ji aluwa ba re so ko wu ba be je ma ne ke ne e na nga je ji ji o ja wu ga na so lo ana na dana kan ba o ba wa ji amfani o Allah kiyaye mu e ah ebe alubusu ya guga tashi za a shiga guga amma gaskiya zai je firar shi na je su rubu wanda ok kare ya ga gunan ya zaga a firar jiya yan bidiya a ngani wuta wunde dalili wunde hujja yana mai manufuna wujin mu hukunci a wujin bayani ya ba ni gaskiya da ni gaskiya da ni gaskiya da ni gaskiya da ni yau shiga ne ko ɗan bidiya yau so mani to le guniya za mu da caji da aji kamari ku bidiyo wunje wun sai ji kawai ya wa sai ka to ji ta ci ne je support ne wunje nan wa sai ke ji ko da le support nan go le na aji kiyo eh eh wa ji bunkata we wa da ebo ni wo le bi ni wo je ne da bo ebo ni wo ni wo lu ba lo yo le yiri ne je bukata kiyo a je go shi ko amma ji bayani ya zawan gidi filin ibn rajab alhambali نفى حينئذ رد المقالات الضعيفة وتبيين الحج في خلافها بالأدلة الشرعية ليس ليس هو مما يكره أولئك العلماء aji bayani ya ne goro nan ya ga na lilwa na mala bayani wa aji filo man kirki da nan wa bal mimma yuhibbuna wa yamdabuna fa'idahu man kirki ta da sai wayin ta ma da take ji ga wa ma da shige juna amma za mu shiga shi ga za mu shirye su wanda to sai su mai la bayani ne da ga kima a jiki ayon a jan a fufu ebe kibo ebe talibiso ebe kibo talibiso ya albusu ya mutu an jiga a ah, kai manje manje goro wa jire bi go ge je je la ne ga to kuna ngai lawu mun ta gaskiya bu mujin ne wuja musulunci ba ni ko da ga shin wato zai lawu ne je ga ngai lawu ta gaskiya bu mujin ne ga dalili huja musulunci ba ni ne huja ne ki so gogo ki a ne bi go ki ba wani sahabe jo e ga ne maza zan do ga ga lawu la ta ci mutu ngai ji dai wa mutu ngai luba wa ci ibn abbas ga annabi sallallahu alaihi wasallam ga uri zat alayya al-umam فجعل يمر النبي معه الرجل والنبي معه الرجلان والنبي معه الرهط والنبي ليس معه أحد وقال النبي صلى الله عليه وسلم قال لا لوما جهوي النبي انه جاغوغا jama'a ga malami tuwo alim da jagoga ga guba lami tuwo alim da jagoga da ni lami tuwo alim da jawazi ba da jejo ka da ni jimani nuna wuce malawu ga anabi ji gama eh ko ila ji ganewa annabi nuhu wa wadi ba da da kuma ga ba mana ba hu illa qalil zai ji ma bi na je ga wuce mu lafa da dokun da nan gaskiya ba ta wajin dokun dokun ngai la ji ja musulunci ba Allah kiyaye al-imam al-albani siddar da hadithu sahih wa rakam ya 396 volume 1 page 684 bayan ladi sai anas ibn maliki biyo gona bayan ladi sai abdul abbas bayan ladi sai abdul abbas biyo gona albani gan wa fil hadisi hadisin na dalilun dalili dabo wa dukul على أن كثرة الأتباع وقلتهم ليست معيارا لمعرفة قول الله على حق أو باطل ga ga da ne zai da ne wanda zai gofuna wanda ne ga yi da da ake gaskiya ne bai naji gaskiya na ya gane da ga ganin ki so ko gon ki a ne digon no je ko e ji makanta ji magaji ko da je wa su da gaji ji man ga ga wuta reference ya ya ga da ciwo ne ya ji to man ne ji da ko ya mai ji ko to ko wòye tí ó tẹ̀ gbogbo fọ́gbọ́tí ọgbẹ́ ìgbé wà yíò gan wòye backbone lọ́wà jíjí náà ẹni wà ní láìrọ àjẹ́lí káàkì gbé òun làwọn sùn káàkì káàkì ó mẹ́lẹ̀ yá dúkú wà mẹ́yàn tó ti tẹ̀mú pálí wá dáadáa omi láàdí àmọ́ bàbú gan ngó yẹ ká wọ́n jìjú tó wọ́n àdíjí wọ́n àdíjí ara àwọn ìlà rẹ́fẹ̀rẹ̀nsì ìyà ẹ̀dà wákà àgúngù bàkẹ́gbọ́ wọ́n àti ìbàlẹ̀ òun tó lítà ti dẹ̀mbó àmọ́ gẹ́gẹ́ mú tẹ̀bọ̀ wá ti kí wá ti fúshi tọ́ alẹ́ kí ẹ̀yìn algusta ya guwa shi zanuwa ya shunga eh gaskiya eh la wuce da jibe ga wuce na ba wuce ala gale ga wuce ya yando na juna wai lege ya musulunci ilimi ne na wa ma wuce tumi da ilimi ila kalila ba rata ilimi ga wa wa hadithu jubair ibn muslim ga zabari na shiga ga annabi ga annabi ayyul buldani ahabu ila allah wa ayyul buldani abghadu ila allah yaji kiti so ko wa ga yaji kiti babo so ko wa ga mo so ko ne godo qala annabi ga la adiri hada qala jibril alayhi salam sun azuma malaika jibril ba jike ngole ina ne dia annabi yoni sallallahu alaihi wasallam a nan ki malaka jibrilu ga nan cewa ga da ne ba ka ko ga ne masallaci da ne masa ko ne ko ga ne su ko e ko ga kan ne ta ga digo ma ga ga ja mun je da dia in ga ci ma ga ci ne na da ai bi tike je ni ma bi na da ke kashi masala na yuka bondo ci a da discuss ga ga ban ba ni la jewa ba aibu bane

وقد فتن كثير من المتاكلين بهذا وظنوا أن من كثر كلامه وجداله وخصامه في المسائل في مسائل الدين فهو هذا ممن ليس كذلك وهذا جعل محض ابن رجب قال أنا جاهل بين إذا أنا قاعد أقول كلهم قاعد يلي من قال نو تي جاهل تشوفه يا قال تاجي لي جو كنجي صاحب شيء يا قال تاجي تاجي لي مو جو كنجي تاجي لي شيء صاحب فدي Ah, Sheikh Bakar Abu Zaidi littafin ya ta'alumu wa qalu al-majmu'atu lil-ilmiya 17 adaje ta zama ne ga mufti kumfu shari ne hmm? wato ma unje ga wani man yanzu ora na ga duna wato ga wato wato ga ga ne bi ne ga su ba su wani shi gani ako fa la yuzakranuhu minuhu zalika minuhu. Fati wa amrom limtiya ni na shi makanta ba ta kami wato iga bi maza mun mace ne yin nan bi na ti kalimatin laha laha bi kalimatin laisa laha aslu a ta kalimar sa kalima ne ya asali a ne kalimar ta kunfushar a cikin man in ba ke kunfusharo de? ga e eh, kunfusharin na e gwamnati ro ke yi mamman wani kiyo ngabo wenyo na kwagaju kazejo la fungaju kazejo kazagaju kazejo ka artu babu ne e ko amfani e ko wuce man ga tibe ye mon ko ni ko ci ko ko ko e ko wuce ni muga لقد la ilaha illallah muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa jiga da ko mun ga saka ni zuni mun ga ga da da da da ki mai da tin jifi mun yi mun ga tiga kaza bo da kaza ma yi ga tiku e ce ko ji bo ka ni ba sallama to ma ji ti ga ti bo ga mun ga su ga mun ka ni ka ni gi da ne ta kaliman no wal ngale da da ji ko ba ce na je kun da na wa kai da e ta smooth ndale ko ba ba kidan man da dalili in su zan kwakwale to man ke ji makanta ya shi gwa fi ci wa aljanna e ji makanta ko gwa fi je je je man ya ga nan ya tu zuma ya to ga tu zuma ke lanyo amma ya ga su ju wa je jin gara la. lantaki ngaka ngaka gulo dan da shiga shi algusu ya gode min shi ga ma gaskiya eh manyan ya mata lauroro shi èdè pàtí oríṣiríṣi wọn nìfẹ́ ti jẹ́ ǹdẹ́ láwọn tẹ́lẹ̀ wọn ti jẹ́ wọn èwọ mọ́sá lọ́rọ̀ ìtìyàn wà wúgbà lóòrò wọn ní lóòrè zanigẹ́ ìpọ̀ obi alkhairi náà kí tàwùjídíò kí súnnà kí lè jẹ́ mú ke ji alula jina ke ji taimama jina ke ji sallah jina ke ji azun jina ke ji awo jina ke gagu gana ki a kiye bo ki a kiye yino kashi ki a garu lajin ki a garu logun ne ne jibo an lawo yo ebo ne daga ne ba tina abe kafin ole tina a jebe tini wa je bukatu ba waje alo tunu zanega lana wole ukpo bi ale ebunu wa bolo je ba o zanebe mo suku zanega kpo bi alkhairi na

zanu wace za ta tafsiri wa gudu ga tafsir an sunna jira wazani fata ne aya gudu to magba dadi da ne da jan wuri a yake zuzu misali jirkace fitiyo ne da na. imam muslim lokaci da yana lokaci ka ma mi ga da lada lada karshe su ni ma ke fiye ni insha Allah imam muslim labe mukaddima sai muslim mujallad ya fari page 9 rakami 15 babu nayi ani riwayati babu nayi ani riwayati ani zuwa sawliki ya bi amuliha hadith abi uraira ga alibi sallallahu alaihi wasallam ga sai kun takil ummati wa nasu lakum ma lam tasma'u antum wa la ba'ukum fa iyyakum wa iyyahu ga alibi ga jage gelo ya bere zabe ni a kai gebe shi yayi ila waliya

ko ta wani ana ga su gina shi tuba wani bata da iyaku wa iyahu ko malam ta suna wa an ku ba uku wata wani ga su gina shi tuba wata wani ga nufin si gobi manyan a na fondora guba tun daga zamani a nabi adamu bai nufa wawi hane ko ja da ilana ba ta guba ta waje ngo le ko a ja to jini be ba be da ba nu ja be ba nu so ne a ja ji da ba be da bon ko da ba yin duwa ji kaji so fa yi ni albarke wa yi lafiya wa yi ji kazan wa asiri so wa e ba wa elu ba e bo ti bo aleyeri ne ye pa egbeji na ameso yi adu pe ti ibo

wala tujalisu yaga ta dujayi mare wala tasbu hadisu yaga waznaji mare li Allah ya takarrara zalika la hadisu mukhtalif fi nufusikum ya boye gambo dut na tsadene da gambo ya boye duji imani da imani bi man bi so za ta gaskiya. ata to ne mishan je gana da takada ni yubanu to ne wuji je gana da takada ni yubanu kashi to en bidiya ji ta ta ji takada ni yubanu wani ah. ya hmm. Allah hmm. duwar ya yo ma je ni ta ai ta bi ka mu je ji dari ta ta ji ma diwo a a li ta je shi ya ha ba mana ta la ga ga tijani a ji ga kan san ai takada ni yubanu ni wuce ga yabo min bata ka bawan nan yitimin wani janin walu aniya ya ga zando ne diga ni da Allah ta tsoro ta gobe ji kun je ne ya ni yayin kici wadan kara rijali wa qawluhum fa qawlu rasulillahi awla wa ashrahu dan ban yaji ba sire wa ga gabani ga fare je kiri pede ci bar la na zugu zarin da je dawo na unje ne da zando ba ji an

wezi kila kitu mali eh ungeso mas bado kacho maji kwa basi nacho mtetea mimi unajiona the same uton na zungunge jundo jundo jundo jundo ja primary ji kaji on kwa ne yugu primary we ukatu kaji wa secondary ji on kwa ne yugu primary we ukatu ujiba dikia ujiba da university de ugapi university na wacha professor jin le sájà àgbáyé náà jù tó ń bọ̀. Ngọ́dí, àtàtù calculation méjì fọ́ká òjì lọ́wọ́ nígbà níwà gbogbo ń jòlọ́ àrùn. Tẹ́kì, sọ̀gbọ́ ẹgbẹ́ tó súnmọ̀ tí ó ń fọ́ ń kò tó ń tọ́ àlẹ́ jìgìrí ti ó kò jàbé mẹ́kántọ́ ìjà

ibrahim sau lajin kali ta fi birkiti wuce mulawu ga yanayin kafa ta na Mun munci mulawu na akidu wata zuwa muhammadu zahir da kawusari n kali ta fi don wura zafe da ta kika ta yake yi na jisi ta e, gibo mutu jami'in jal lorraji na bakira abu zai jiji wurin to ji makansu ne ga abu gudanin ne ga bara'atu ulama al'umma bara'atu ahli sunna min al-wajhati fi ulama al-umma Na wa littafi kamila yana kai ci a wani motsa da kawai da jima kantin garaji abdurrahman muallimi al-yamani ga tankil fi tani bil kautari min al-abasiri baru fuji ide la gaskiya ta rijal din ga da kilo makanta iri ji baka daga ta ga ku da aji ba jawabi ko mu mu su ba ma dio maiduguri ya sofa ciwo da harshe yinin ne e kun ji na dai maiduguri wani ga mutum dubu dari e kun ji tawa ne ji ale zano ne baba ne bena nan na zana abinci na zana su nan wulbe na je na ga dubu biyar kete ba ta yadda shiga fita mu yi mawane a ga kiyaye mu algusa ya guwaci ah, ya gwa gube ci amma tabi'i da wato ne daga Abu Usman ila ga Usman Usaidi al-Imam Darimi ita ibn ka ce ga rusu ala jami'a no be labe ga innal ladhi yuridu shuzuz ala al wu yatba'u shaz min qawli al-ulama zani be wa ga ulula zani be wa ga mu gebe ga wuri ne e ga shaz juwa da wa ga na liye zanduwa ba ma ne to gaskiya ba to dalilu boka ne da da mu tuga irin mutu ya sun ga da manne jigorin wee ta alaku bi zallati wuti ga mi fakiyo wuti ga mi fi zallati aji ko da shi ba ga aji te mu ba ba wala nga te e, aji te mu ba ba wala ba bu te mu nga te mu aji te nai zami aji sallah te nai ba ba wala ba bu te mu nga sallah te nai ba sallu yo amma ji sallah sai ga te mu sai ga rule ka te mu wa ja sai ko je nu ko ko nuwa ya ji amfani da ya cikin shi nuwa dabo da komi da komi a jikin sallah da sallin ji wace ne ne ne ji Allah ne ka ji ya ngale ki da jan Allah mun ji ga ko ji na go de ojo le shaji go ene e ga ba bu shaji do ba ba yana lo ne ya ne bi idza yi ila salati fagsilu wujuhakum wa aydiyakum ila almarafiqi shikenan inda sallah je na zama sallu yo anabi maga so lu ala fa yiku so a yi sallah sai da kiyan sai da azule a da kiyayo no le ko wa ta lakum bil latin wallazi ya'umul haqqa fi nafsihi nga za nan magai wa gaskiya sanan ya tuba ul mashhura min qawli jama'ati ya ga na da ga goye ya ga dalili ma goga da na nga wa lami to wa yanqalibu ma jumurin fa huma ayatan yastadilu bi ma alati ba rajuli wa alati yi nga mi lafiya ga gaskiya da mi lafiya ga insha gune alamu no ga to ga nan sunna sun da ko biya mutane ana wai ga wani dan bidiya shuzuzul masaili wa kwasa. láti tí a kọ̀ ṣúgbù rẹ̀ káàrù mohamed ibn hazmi yìí eh? ẹ̀kọ́ ti rábà tó bèsò pé ìgbẹ̀mẹ̀lẹ́ ọdún ibn hazmi ibn hazmi ní ìdá àjí ngogun nìyà ibn hazmi àyún alábú gẹ̀gẹ̀ náwó mo ibn hazmi na ibn yadda dai gashi wuce a sa confusion wufi ya jinka shi yake a fiye ya ga reference yanke bu wọ́n yá ya dámú àkúrẹ́ pẹ̀lú já gàmọ́nẹ́jà ọdẹ́ ló ti já ní tọ̀wọ́ fúnlẹ̀ sọ̀pọ̀ àti eyu ẹgbẹ̀ àyínà ní káàkiri àti kàfíà agẹ́ ìbẹ̀ ló mẹ́kántá àti mẹ́dá pé efo ìbẹ̀ tó lágàgẹ̀ ní eh wa regret da na bi za ga garin da ya faga Allah kiyaye eh an gusa na gube ci nan zai karshe nan amma ya kuna a salafi buta wani ya sun sunna ji buta wani kila ya shiga gairin nan ìfọ́sìgbò náà wa níbẹ̀ wọ́n ló kura lọ́bí yà na ìfọ́sìgbò náà wà níbẹ̀ ẹgbẹ̀ jẹ́ mu da kiyan su safi waje sallah ya fi amma da sun ɗan bidiyo wani wajen na lana wahali ya yi mace mini wasu su ya sun nau ba da ko ji fiki wajen nan daga ne ga hazo ya ta wuri a ji amma so ga kiyan so ga makanta imamul barbari sharu le 413 le shari'a da ولا يحل لرجل مسلم وجاء الذي هذا مسلمين أن يقول فلان صاحب سنة حتى يعلم أنه قد اجتمع فيه خصال سنة نقول إنه هذا لي سنة نعم، سوغت يقول خصال سنة لا يقال له صاحب سنة حتى تجتمع فيه السنة كلها سنة قال قال عبد الله المبارك أصل 72 هوى أربعة أهواء فمن هذه الأربعة أهواء تشعبت الاثنان وصفون عوى القدرية والمرجئة والشيعة والخوارج نقف من قدم أبا بكر وعمر وعثمان وعليا على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصبح يبص على بكر سي عمر سي عثمان سي علينا وفلا تاتين ذي جنونا ولم يتكلم في الباقين إلا بخير وما قلتين ذي جنب وصيتين على خير هنا وجعلهم وما بعدوا يعني فقد خرج من التشهي أولي وعدل الناس قاعد كده شيئا شو ومن قال ذنب ذلك الإيمان قول وعمل يزيد وينقص إيمان يزم يو بيكي بعقيدة وبي ومجنة مثلا قاي إن تكون قرنا فقد خرج من الرجال لأن هذا لقى عقيدة مرجع أول واجب تتابق ومن قال ذنب ذلك الصلاة خلف كل بر وحاجة sallah wa ju zume da kirjo to zume da dini wal jihadi ma kulli khalifatin wa ma di jihadi zume ga cijo wala ne ran khuruj ala sultan kuma da mina akibo do akibo na wa ga wa sun da goye go ci na na bisaifi bai na wa da ana umar ba aduwa ya rushi bisa da ya faku ta zunan ba kada kare jami'in kawai da kawai da nazo a kida wa alijiyar a wani wasiri wa man kala da na ga al-makali da kullu abin Allah an tsawo da kadara fata daga masu su ko mu da washe khaira wa sharriha yudillu man yasha wa yahdi man yasha sha, qad kharaja min qawli al-qadariyya awwal wa akhir wa huwa sahibu sunnah na ba na magayi sahibu sunnah ngodi albisu ko gube ganin na zai shewa ga a kontu zuza shi na jiki nan e kuzani re amma most important among the what you go to give in that daga ya karshe yi ba shi da alfin iti ba ba wuya da shi ne ga yogun yi gaskiya nan iti ta da shi tu waga ne da ya ci mai cikin wasu ba wuyi sai su tu ganyen na ruwa yi ti doshi yi ti zo makanta yi ti di ji kasu galibi ya zabe wa wa wa mai da ji kasuwa

tó dáṣe ṣe ìwé tòun ní ewu a ilẹ̀ súnmọ́ gbúwárí kú gan gbé jàrí kú gan ṣáárí ọmọ abẹ́rẹ̀ lókè láyé táàtì níbi yẹn àti ìdáná agbájẹ̀gẹ́ tàbọ̀ ábẹ́sọ mẹ́rin náà ní jẹ́ mọ̀mọ́ ṣe wọ́n nílá da oṣù ìwó ojú jẹ́ àrùn ń dẹ̀ wà ṣé ń lẹ́sẹ̀ lọ́n sáṣà yìí fi pẹ̀lú ìlànà yi wa láàrín yìí wágẹ̀jù etí ẹ̀yẹ kíríkì wucha ndị ole ji mba agbo nnọ ụgachi ọha si nigan ndị ji ihe kwụsọ kwa ama egwu a ndị ama egwu a wani ga wa noti fi nri nan amma su ba dan lo makanta amma je man ne je ji re shi no a je dikiyo a je ke continue da jama'a yi ya ya ba le goro ci na ta ni ba na je kanya ne a so da yi kale so ka kaji so ku mi ba na je kanya ne so ku yi ilimi na ji amfani da albarka ne so kwa zo ba yi je ta ce alheri so ku mi ta ce musulunci domin da sunna ya alaihi sallallahu alaihi wasallam sai ci yi ilimi na ji amfani da albarka ne family yi je be zuriya yi ji sai su labiri ku so ta ruwa zuriya izan doro da ya gumbi ja irin doro ne ko murjiya ko kawari ko kadariya ko jabriya ko sufanci ko shi'a da sauransu wallahu alamu sawab wa ilayhi al-marji wal ma'ar man ji jagon na kafin ga giba gwanno sanin ga ji daidai na so sha lafiya sanin ga ci bici na so ci fagin duru wajen layin tausifi wa amuru afuwa وأسأله حفظ اليقين من القيم لأسأل بالفوز المدير مسابقا إلى جنة الفردوس في صالح الزمر سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك